rikici ne yake neman kunno kai a tsakanin majalisar dokoki da na zattaswa domin sun fara zargin juna da kin aiwatar da kasafin kuɗin bana watanni biyar bayan shugaban ƙasa ya gabatar da shi wa majalisar dokokin ƙasar shugaban ofishin kasafin kuɗi ben nwabueze shi ne ya sa hannu a wata takarda da aka rabawa manema labarai inda ya karyata bayanan da majalisar ƙasa ta yi cewa hukumomi da ma'aikatun gwamnati ne ke jan ƙafa wajen ba da haɗin kai domin a kammala aiki a kan kasafin kuɗin. Mai magana da yawun majalisar dattawa sanata Aliyu Sabbi Abdullahi ya yi ƙarin haske. A lokacin da aka kawo kasafi inda misali ko an samu kashi hamsin na ayyuka an yi sai ya kasance ɗan wata biyu uku an samu kila kashi talatin kuma an ƙara ko ashirin ai ayyukan mutane za su iya ganewa cewa ah, ga ayyukan gada aka yi kuma abu ɗaya ne kada mu manta waɗanda suka kashe kuɗinsu suka ce suna neman waɗannan ayyuka an yi advertising sun zo suna neman a basu wayannan kwangila sun gama kakashi kuɗaɗensu tsakani da Allah aka zo aka rusa aka kawo sabo wanda bai da nasaba da abin da su suka nema sun yi hasara kenan ai ba yi adalci ba kuma gwamnati ana yin aikin nan ne don jama'a kuma dole wajibi ne mu adalci kuma na san ko shi shugaban kasa ba zai so a keta haƙƙin jama'a ba a halin yanzu babu wanda zai ce ga lokacin da za a amince da kasafin kuɗin to wai wace illa wannan jinkiri zai yi wa tattalin arzikin ƙasar ne tambaya kenan da na yi wa ƙwararre a harkokin tattalin arziki malam yusha'u aliyu to kullum in ya zo haka yana da kyau su eh, masu gabatarwa da wanda suke duba kudurin ya zama akwai fahimtar juna tsakaninsu kuma wannan fahimtar juna shine zai kawo ci gaba amma idan ba a same shi ba abin da tattalin arzikin zai fara shine zai shiga cikin wani rudani rudani shine a rasa sanin tabbas abin da shi kasafin kuɗin yake ciki a kuma sanin rashin tabbas yiwuwan yin kasafin kuɗin a lokacin da ya kamata sannan kuma idan muka kalli siyasar najeriya a kwana-kwanan nan aka yi zaben biyar ga kuma zaben tara har an fitar da timetable tsarin yin zaben to kin ga kenan idan ya zama an ci gaba da siyasa akan haka to me zai faru da kasafin kuɗi na 2019 wanda a wannan lokaci da ya kamata a gabatar da shi duk 'yan siyasa sun koma fagen neman ƙuri'u to kin ga za a samu rashin fahimta tsakanin mutanen da ake mulka da su kuma waɗanda suke kasafin kuɗin. Menene 'yan ƙasa ke cewa ne a game da kasafin kuɗin na bana? Sunana Sale Bakoro Sabon Fegi daga Damaturu jihar Yobe a tarayyar Najeriya. Wannan sai ta sa muka ga kamar ko da ma sun ce akwai kurakure a cikin kasafin kuɗin to ba jinginarwa ya kamata su yi ba ya kamata su ci gaba da aiki sakamakon cewa abin da ya kai su kenan kuma kar su manta ba wai za su dinga yin aiki ne da ra'ayinsu ba ya kamata su ne cewa talakawan najeriya ne suka zaɓe su don su je su gudanar musu da abu mai kyau sunana imran audanas wanda aka fi sani da shugaban talakawa national president na arewa development association jihohin arewa goma sha tara tsakani da Allah an yi alkawura ne a demokradantance an ba a cika alkawari ba saboda duk mutumin da kai ma alkawari min girman shi komin kankantar yaro ai ko a gidanka ne ka duba in za ka hita yaro ci baba ka sayo mana biskit baba ka sayo mana alewa baba ka sayo mana cingam kullun ka ce za ka sayo mashi in aka wayi gari ya tambaya ɗaya biyu uku baka bashi ba sai ko dai na cewa ko kuma baba in na ce ka sayo mana ba ka sayo ba to alkawuran da aka yi ma mutanen Najeriya bisa ga cewa idan Allah ya bada wannan gwamnatin za a yi kaza za a yi kaza za a yi kaza to ina tabbatar miki a cikin kashi goma ba a yi kashi ɗaya ba. Wannan takaddama ta sa majalisar dattawa baiwa hukumomin gwamnati wa'adin mako ɗaya ko su zo su kare kasafin kuɗinsu ko majalisar ta ɗauki mataki. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.